Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma a tasoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi ta kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Juma'a 24 ga wata Agustus shekarar 2018. Suna na Safinatu Sada Sodangi a yau muna tare da Hafsat Bello dan mai soro da masu sauran abokan aiki inda muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai. Shekara guda bayan da dubban musulman Rohingya suka tserewa tsauraran matakan soji zuwa Bangladesh don ke makwabtaka da su, gwamnatin kasar Myanmar ta ce kasar ta ta yi lafiya kuma waɗanda suka gudun hijirar za su iya dawowa. Sai dai waɗansu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ba su amince da hakan ba. Kwararru da ke duba lamarin kasar Philippines sun ce rashin amincewar shugaban kasar Rodrigo Duterte ya sauka daga mulkin da bai daɗe da somawa ba ya ƙara fusata mutane da ke ganin akwai cin hanci da rashawa a cikin gwamnatin. Kadin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa ambaliyar ruwa tuni ta summa barna a wasu sassan jihohin Adamawa da Taraba. Ambaliyar nan ta bamu wahala kwarai da gaske. so muna kuka da babban murya gwamnati ta dube mu da idon rahama inda hali kamar da kun gama cikin gari dai ba abincin da ya hauro Za kuma ku ji nasarar da rundunar 'yan sandar jihar Kaduna ta yi na kama wasu daga cikin tsagerun da ake zargi da kisan wasu 'yan sanda a kwanakin baya. inda wasu 'yan ta'adda suke a ɓoye da wayannan ma'aikatan namu na wayanda ake kira special task squad da operation yaƙi suka je wannan unguwa inda wayannan 'yan ta'adda suke ɓoye aka yi ba ta kashi a wannan wuri nan aka halbe wasu daga cikinsu. Haka kuma za ku ji wani yunkurin gwamnatin jihar oshin na kawo ƙarshen rigingimu tsakanin makiyaya da manoma da kuma satar shanu. Sai kuma shirin duniya Amurka da Muhammad zai gabatar mana daga baya kuma mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel amma sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shekara guda bayan da dubban musulman Rohingya suka tserewa tsauraran matakan soji zuwa Bangladesh da ke makwabtaka da su. Gwamnatin kasar Myanmar ta ce kasar ta yi lafiya kuma waɗanda suka yi gudun hijira za su iya dawowa. Sai dai waɗansu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ba su amince da hakan ba. waɗanda suka tsira daga munanan matakan sojin a watan agustan shekarar 2017 sun shaidawa masu aikin agaji a bangladesh irin ta'asar da aka musu wanda suka kunshi yi wa 'yan uwansu fyaɗe da kashe su a gabansu da kuma ƙone ƙauyakunsu duk don kar su sake komawa wajen mutanen rohingya dubu ɗari biyar ne suka yi gudun hijira zuwa bangladesh a watan farko kana kimanin dubu ɗari biyu suka biyo baya a sauran watannin yanzu haka suna zaune a cos bazar sansanin 'yan gudun hijirar da ya fi kowanne girma da yawan mutane a faɗin duniya wannan wani abu ne da za mu bayyana a matsayin kisan kiyashi da nufin shafe wata kabila a cewar adama Adeng babban mai ba da shawara a majalisar Dinkin duniya kan hana kisan gilla kalaman nasa sun yi daidai da abin da shugabansa babban sakataren majalisar Dinkin duniya antonio guterres da kuma babban kwamishinan kwato 'yancin bil'adama zaid ra'ad al-hussein suka faɗa tun a farko. Ƙwararru da ke duba lamarin ƙasar Philippines sun ce rashin amincewar shugaban ƙasar Rodrigo Duterte ya sauka daga mulki da bai daɗe da sumawa ba ya ƙara fusata mutane, wanda ke ganin akwai cin hanci da rashawa da tashe-tashen hankula da 'yanta da kaya baya ke haddasawa da kuma kokwanton ko yana da alaƙa da ƙasar China. a farkon watan nan ne shugaban ya ayyana cewa zai sauka amma daga bisani ya janye maganar da ya yi a cewar kafar yada labaran kasar philippines da kuma wani bayani da aka fitar a shafin yanar gizon majalisar dattijan kasar duk da cewa ba a tsammanin da tarte zai sauka 'yan kasar sun ce yana wato yana fiye da yadda yake aikatawa inda masu duba lamari kuma suka ce maganganun shi na nuna gazawar shi kan shawo kan wato daɗaɗɗun matsalolin ƙasar da ke kudu maso arewacin asiya duk da cewa akwai ƙudurorin magance su yana son yaƙar cin hanci da rashawa da safarar miyagun ƙwayoyi ya kuma yi maganin 'yan ta'adda da ƙayar baya tare da aiki da cana wajen kawo ci gaba a ƙasar. A yayin da jihar Kerala da ke kudu maso arewacin kasar India ke kokarin farfadowa biyo bayan ambaliyar ruwa da ta share dubban gidaje, gonaki da masana'antu, kwararru kan harkar muhalli sun fara da wata tambaya ko shin za a iya rage asarar da aka samu idan da a can baya an mai da hankali kan ci gaban jihar? ambaliyar ta auku ne biyo bayan ruwan sama da aka tafka kamar da bakin kwarya wanda ba a taɓa yin sa ba a kusan shekaru ɗari da suka gabata wanda kuma ya share garin mai cike da tsaunuka da ke jan hankalin dubban 'yan yawon buɗe ido duk shekara kofofin manya-manyan dam ne suka balle sakamakon ruwan saman da aka soma a ranar 8 ga watan agusta abin da ya kora ruwan zuwa cikin gari Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. tsoffin sojojin kasar zimbabwe sun yi kira ga gwamnatin kasar da ta canza sunan filin saukar jirgin saman kasar daga sunan tsohon shugabanta robert gabriel mugabe inda a cewar su bai cancanta a sakawa filin sunan shi ba wanda aka sa a shekarar da ta gabata kafin aka tilasta mishi sauka daga karagar mulki. to simply change the name of the airport uh, for reasons that are personal. That is eh, a Ina ganin canja sunan filin jirgin sama saboda dalilin da ya shafi mutane ba dalili ne mai kyau ba. Wannan ina ganin bambancin siyasa ne wanda ya shafe su, ba na ganin hakan abu ne mai kyau ga kasar. Ƙungiyar tsoffin sojojin ta ce bai kamata waɗanda suka kawo ziyarar ƙasar su fara cin karo da sunan da ke da alaƙa da mulkin mallaka da tirsasawa ba. A wani bangaren kuma rigingimu na ci gaba da faruwa a ƙasar Uganda 'yan kwanaki bayan zub da jini da zanga-zanga kan zargin da ake wa 'yan majalisar jam'iyyar adawa ciki har da mawaki Robert Kyagulanyi wanda aka fi sani da Bobby Wine. jami'ai sun ce 'yan majalisar da waɗansu matasa sun kai wa rayuwar shugaban ƙasa yawari museveni barazana ta hanyar jefawa motarsa duwatsu masu duba lamarin sun ce duk wani abu da ya nuna cewa hakan na adawa da mulkin museveni na shekara 32 zai fuskanci hukunci 'yan sanda na harba barkonan tsohuwa da bindiga an kuma kora mutane waje daga cikin ginannuka. Hafsat Bello ɗan mai sauro kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla. A daidai lokacin da hukumomin kamaru ke gargadi cewa a bana za su sako ruwa daga madatsar Ladgo wadda a ka iya shafan wasu jihohin Najeriya guda uku. Yanzu haka ambaliyar ruwa ta ne ta summa barna a wasu sassan jihohin Adamawa da Taraba. Ga ƙarin bayanin wakilinmu Ibrahim Abdulaziz. Tun ma kafin sako ruwa na lardu da ke arewacin ƙasar Kamaru ya zuwa yanzu. Tuni aka soma samun ambaliyar ruwa a wasu sassan jihohin Adama da Taraba inda kamar yadda alƙaluma ke nunawa fiye da mutum goma ne masu rasa rayukansu baya ga ta dukiya da kuma amfanin gona jobolio garin loko ilda party da kuma bujum na jihar taraba na mako cikin wasu yankunan da aka samu ambaliyar ruwan a waɗannan jihohi biyu ga ma dai ta bakin wasu da suka tsira da rayukansu ambaliyar nan ta bamu wahala kwarai da gaske so muna kuka da babban murya gwamnati ta dube mu da idon rahama inda hali kamar da kun gama cikin gari dai ba abincin da ya hauro sai masunta yanzu gaba daya mu yanzu kamar da kun ga wuri shiru dai gashi nan muna nan kamar haka abinci bai hauro ba raga sun tafi muna dai cikin wahala a dube mu da idon rahama inda hali zai kai hekta ɗari wayanda su muka yi asaran su ko fiye da ɗari hudu ɗari dukan mun dai mun yi asar sosai gaskiya ambaliya ya shigo bamu da komai ruwa ya cinye mana abinci gaba daya kuna gani gona na ba abin da na samu ma dukka dukkanmu a gari na yanzu in ka shiga cikin gari ko ana zama kamar makoki ake yi abin da mutum zai ci ma babu to sai dai kuma a ziyarar jaje da ya wasu da ambaliyar ta shafa a jihar adamawa gwamnan jihar sanata muhammadu bindo umaru jibrilla ya ko gargadi al'ummomin da ke zaune a bakin kogin Benue da kuma masu gina gidaje akan hanyar ruwa da ayyuka kazantsan domin gudun abin da ka iya faruwa. Na farko ina son ba ku hakuri wannan abun da ya faru abu ne daga wajen Allah ne domin ruwan ya zo da yawa kuma akwai abubuwan da ya tattoshe hanyoyi na inda ruwa ya kamata ya bi. Wani lokaci gwamnati muna roƙo mutane su daina gina gidaje da kuma zama a inda ruwa yake domin ruwa kullum zai bi hanyarsa. Amma tunda da ya riga ya faru gwamnatin nan dama gwamnatin talakawa ne kuma gwamnatin ku ne dole ne hakki ne a kanmu mu tabbata cewa mun lura da ko kuma mun yi abin da ya kamata yanzu dai ga su red cross da kuma asema wanda dama hukuma ne na gwamnatin jihar adamawa da kuma nema na federal government wa'inda sun zo nan tun da wuri kuma kuna ga mota red cross dai tun a yana zuwa ya je ya dawo amma mun yi magana da police ma suna kawo dan karamin kole-kole wanda yana aiki da mashin wanda zai ɗauki wayancan mutanen da yara da mata su a kawo su nan. To wai ko wasu matakai kamata hukumomi su ɗauka game da batun sako ruwa na Lagdo? Malam Muhammad Lawal Ɗanladi, malami na tsangayar muhalli da gine-gine na kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar adama wato Adama State Polytechnic ya kuma ba da shawarar cewa. Eh, sama mutane da wannan ambaliya ya shafa matsuguni da kuma a kayan more rayuwa kama daga abinci da kuma kam-kam da suke zama ɗaya daga cikin abin da yake kawo wannan matsala shine tattoshe hanyoyin ruwa sannan abu na biyu shine gonakinmu yanzu feshi muke musu muke kashe ciyayin wannan ciyayi da ke gani da itaciyon nan suna kawo suna rage abubuwa da yawa na hana wannan ambaliya a duk shekara dubban jama'a ne ke rasa muhallansu ta sanadiyar sako ruwa daga lagdo da jamhuriyar kamar kan yi yayin da bangare guda wasu kan yi kunnen kashi da gargadin da hukumomi ke yi ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya talaka kamar kuka kuri'ar kayancinka To madalla an gaida Ibrahim Abdulaziz. Rundunar 'yan sandar jihar Kaduna ta kama wasu tsageru da ake zargi da kashe wasu 'yan sanda da satar mutane da sauran ayyukan masha'a a jihar. Wakilinmu Isa Lawal Ikara na da ƙarin bayani. Rindinar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce zuwa yanzu dai ta kama wasu daga cikin tsagerin da ake zargi da hannu wajen kashe 'yan sanda a kwanakin baya. sannan ta ma kama wasu barayin mutane da barayin motoci da sauran masu aikin masha a jihar kaduna mukaddashin kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna wanda shine shugaban sashen mulki da kuɗi na rundunar 'yan sandan jihar kaduna dc magaji ahmad kwantagora shi ya yi wa manema labaru karin haske cikin wannan lokaci muka samu kuma bayanai daga wasu kafafenmu inda wasu 'yan ta'adda suke a ɓoye da wayannan ma'aikatan namu na wayanda ake kira special task squad da operation yaki suka je wannan unguwa inda wayannan 'yan ta'adda suke boye aka yi ba ta kashi a wannan wuri na aka halbe wasu daga cikinsu an dauke su an kai su asibiti aka tabbatar da cewa su bayanin ya nuna mana cewa lalle suna da hannu a kashe wa'annan mutane eh, 'yan sandan efsas da muka yi hasara bara da kuma wayannan 'yan sanda da suka zo na ofishin IG da aka tare su a jan ƙasa aka kashe mutane hudu so muna nan muna ci gaba da farautan sauran duk inda suke za mu fito da su za mu kuma hukunta su a cikin wannan ba ta tashi da aka yi mun samu a bindigogi ak-47 da halsasai misali ashirin a kuma wannan lokaci jami'anmu sun yi wasu nasarori musamman kama wasu shahararrun kidnappers masu satan mutane guda shida an samu kuma barayi 'yan ta'adda masu bindigogi wanda aka kama su kuma guda shida an samu kuma wasu sannan sanannu kuma wasu bata gari da aka samu su ma guda hudu maɗan damfara kamar da muka bada bayani akwai bindigogi da aka samu guda uku akwai hazzasai da aka samu guda ashirin akwai kuma motoci guda biyu guda ɗaya golf wagon da registration number es 904 fst da kuma toyota corolla rbc 04 mq mq duk suna hannu ana bincike a kai za a gurfanar da su a kotu mai da muka bukata dama dai a ranar goma sha ɗaya ga wannan wata na augusta ne wasu 'yan bindiga suka tare 'yan sanda a yankin jan kasa da ke bayan unguwar rigasa inda bayan sun yi musayan wuta na wani dogon lokaci suka hallaka 'yan sanda guda hudu wanda tun daga nan rindinar 'yan sandan jihar kaduna ke tafa fitikar ganin ta farke layar waɗanda ke wannan barna to sai dai ko ta wacce hanya za a bi domin magance irin waɗannan harare na 'yan bindiga da ake samu a wasu sassan jihar kaduna manjo ya hayashin ya ɗaya daga cikin masu fashin baki akan abubuwan da suka jibanci tsaro to babban hanya da ita ce dama kamar yadda muke faɗa koyaushe baccin horo kayan aiki da yawan jami'an tsaro akwai tsare-tsare cikin tsare-tsaren nan shine haddasa gunnan da su jami'an tsaro a irin waɗannan wurare in muka duba yanzu kamar a cikin garin kaduna wanda yake shine babban birnin jihar kaduna akwai barikoki na sojoji da na 'yan sanda iri daban-daban yanayi ya kai yadda za a ce an cire irin waɗannan barikoki an kai su wurin da yake dama bayan gari ne an san bariki dama ya kasance ce a bayan gari to tunda da gari ya ci musu a sake ta da su ana mai da su cikin dazuzzukan nan musamman ko da bariki ne na zama kawai ba wai ma a ce an kai sojoji don su tabbatar da tsaro a wurin ba su wanda suke irin wannan ta'addanci saboda kazar kazar din da ake a wannan wurin ba zai musu daɗi ba za su kasance cikin fargaba dole za su rika karawa gaba haka a kora su tuni dai hauhawar harare da sace mutane musamman ma dai hanyar abuja da kuma yankin birnin gwari ta sa jami'an tsaro suka tashi tsaye yunkurin da wasu masana ke ganin ya yi sanadiyar samun sauƙin hare-hare isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya. Isa Lawal Ikara. Gwamnatin jihar Oshun za ta fara amfani da kuramen jirage wajen tunkarar rigingimu tsakanin makiyaya da manoma har ma da satar shanu. Hassan mai na kaina na tafi da wannan rahoton. Jihar Osun na ɗaya daga cikin jihohin da ake samun yawan rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma, al'amarin da ke haddasa hasarar dubban dubatan rayuka da miliyoyin nerori. Don magance wannan matsala, gwamnatin jihar yanzu za ta ke amfani da kuraman jirage marasa matuka wajen gano shanun sata, yayin kuma da za a samar da layukan waya na kyauta don sanar da hukuma inda shanun ke barna don ɗaukar mataki a hukumance. Masanin tsaro Malam Kabiru Adamu da ya yi lale maraba da wannan mataki na hango cewar akwai yar matsala. So shi amfani da na'ura ko fasaha na zamani harkar tsaro abu ne mai kyau Illan matsalar da za a samu ne ta yadda za a yi amfani da bayanan da ake tattarowa daga shi wannan jirgi mara matuki wanda shi amfani da dama tara bayanai. Ni ya tara bayanai sai a yi amfani da bayanan nan wurin yadda za a tura jami'an tsaro da ke je. Abin tambaya da jami'an tsaron nan karkashin a gwamnatin tarayya suke su jiha yanzu to wani irin tsari za su za su shigo da nasu jami'an tsaron ne. A nasu bangaren makiyaya da manoma a Najeriya na maraba lale da wannan mataki. Wani Abdulrahman khalil muhammad bello shugaban kungiyar makiyaya takulan allah na kasa baki daya muna goyon baya dukkan wata hanya da za a yi a magance tace-tacen nan idan har za a taci dabbobi kuma a amfani da kurman jirgi wajen gano barayin na ai mu aka yi wa wannan aiki don haka ai ba mu da abin da za mu ce sai kuriya ga wannan gwamnati sai dai muna da kira harkar Najeriya wani lokacin sai a samu barayi shanun cikin a tace a gano su kuma ka tace fiye da su baka sake samo su ba a shiga Abuja muna godiya ga gwamnatin Osun kuma muna kira da gwamnatin tarayya da dukkan jihohi da su da wannan hanya. Malam Musa Labaran Wamba jigo ne a kungiyar manoma ta Najeriya. Wannan mataki da aka ɗauka ni ya yi daidai ya zo kuma lokaci da ya kamata don saboda ka gani in aka yi wannan zai taimaka kwarai da gaskiya. Don samun nasarar shirin kamar yadda ya kamata masanin tsaro Malam Kabiru Adamu na mai cewa. Muhimmin abu wanda in ana son a cimma nasarar wannan shi ne wani irin fasakarwa da abin da mutum ke cimma sensitization da advocate don a sanar da su amfanin wannan sabon fasaha wadda ake da shi ma'ana ma'ana dai su rungume shi ku san cewa saboda su ake yi su kuma ba shi goyon baya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To an gaida Hassan mai na kaina. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 19 ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Wasu tsaffin makusantan shugaba Donald Trump biyu sun shiga tsaka mai wuya bayan da aka samu ɗaya da laifin almundahana ɗaya kuma ya mika wuya da amsa cewa yana da laifi a wasu tuhume-tuhume da ake masa da suka hada hadda laifin keta ka'idojin kudaden da ake kashewa a lokacin yakin neman zaɓe Shin me masu fashin baki ke cewa dangane da wannan sabon babi da aka bude a fagen siyasar ta Amurka wanda wasu ke ganin zai iya yin tasiri a zaɓen tsakiyar wa'adi da ke tafi a watan Nuwamba? Yau batun da shirin duniyar Amurka zai dubi a kai kenan na Mahmud Lalo. a dai farkon makon nan ne aka sami tsohon jagoran gangamin yakin neman zaben shugaba trump na 2016 wato paul manafort da laifuka takwas da suka ta'allaka akan almundahanar banki da kudaden haraji a kusan daidai lokacin da tsohon lauyan trump michael cohen ya amsa cewa yana da laifi a tuhumar da ake masa kan almundahanar banki da ta kudaden haraji da kuma ta kare dokar da ta shafi ka'idojin kudaden da ake kashewa a lokacin yakin neman zaɓe a wannan makon wannan batu dai ya karaɗe kusan ɗaukacin kafafen yada labaran amurka manya da ƙanana kuma ga dukkan alamu wata wannan lamari za ta ci gaba da ruruwa kamar yadda bayanai ke nunawa yayin kuma da wasu masu fashin baki ke cewa al'amuran biyu wato na manafort da cowen batutuwa ne da suka bankaɗo irin badakalar hanci da ke zagaye da makusantan shugaba trump sai dai tuni shugaba trump ɗin ya ce waɗannan al'amura biyu duk bitar kullun siyasa ne mataimakin mai shigar da ƙara a amurka na jihar new york robert kuzami ya kwatanta laifukan cowen a matsayin manyan laifuka da ke tattare da ƙarerayi da aka daɗe ana yi na wani tsawon lokaci. Mr. Cohen felt guilty to two campaign finance charges Mr. Cohen ya amince da cewa yana da laifi a tuhumar da aka yi mai ta yadda ya biya wasu kuɗaɗe kashi biyu a madadin gangamin yakin neman zaben Trump. Na farko ya karya doka da ya ba da damar wani kamfani ya take dokar ba da gudunmuwa. Sannan na biyu ya ba da gudunmuwar kuɗaɗe na gashin kansa da suka wuce kima da niyyar hakan ya yi tasiri a kan zaben 2016. Baya ga haka, Komen ya amince cewa ya biya wasu mata biyu kudaden toshiyar baki domin wasu bayanai da suke da su da za su iya yin illa ga gangamin yakin neman zaben Trump. Shi kuwa Manafort an same shi ne da laifuka takwas cikin goma sha takwas da aka tuhume shi da su. masu fashin baki sun faɗa muryar amurka cewa waɗannan al'amura biyu wato na cohen da manafort tamkar madafa ce ga kwamitin bincike na robert mala da ke kokarin gano ko rasha ta yi katsalandan a zaben amurka na 2016 david abraham mai fashin baki ne kuma malami a jami'ar miami The Mueller Kwamitin bincike na Mala ya yi nasarar bankaɗo irin badakalar da ta mame makusantan shugaba Trump, ko da yake samun manafort da wannan laifi ya shafi lokaci ne da yake aiki da trump kafin ya zama shugaban ƙasa amma dai hakan ya nuna yadda aka gudanar da abubuwa da kuma irin yanayin mutanen da ke cikin gangamin yakin neman zaben na shugaba trump to sai dai shugaba tom ya bayyana cewa samun manufar da laifi bai ba da wata hujja da ta nuna cewa an haɗa kai tsakanin gangamin yakin neman zabensa da rasha ba fake the wannan duk labaran bogi ne da bai da kullun siyasa a ina aka samu haɗin kai tsakanin gangamin yakin neman zaɓe na da rasha har yanzu dai suna neman alakar ina aka samu haɗin kan a nemo mana inda aka haɗa kan. Amma masu fashin baki sun ce akwai yiwuwar binciken da za a sake a karo na biyu akan Manford a watan gobe. Zai yi dubi kan wasu ayyuka da yawa wani mai goyon bayan gwamnatin Rasha a Ukraine. Gabanin zaben 2016, Manford ya samu halartar wani taro a dogon benin Trump Tower tare da wasu makusantan Trump da wani lauyan kasar Rasha. wanda ya ikirarin zai basu wasu bayanai na batanci akan abokiyar hamayyar trump a zaben 2016 wato hillary clinton a cewar paul schiff barman mai fashin baki kuma malami a jami'ar georgetown a nan amurka babu laifi abokanan hamayya a siyasa su ban kaɗo wasu bayanai na batanci kan junansu amma dai ba a so a wuce gona da iri that is da gaske ne bankaɗo bayanai na batanci akan wani ɗan takara ba bakon abu bane a siyasa amma kuma bakon abu ne ashe neman bayanan na batanci a wajen wata ƙasa da ta kasance makiyar amurka saboda haka haramun ne domin za ta iya yiwuwa ya zama tamkar saniyar tatsa ga rasha domin sun ba shi bayanai akan hillary dalilin haka za su rika juya shi domin sun taimaka mai a lokacin zabensa. Uh, hillary campaign uh, Har ila yau ya yi wannan hangen Uh, Abin da nake hange shi ne waɗannan mutane wato Cohen mai yiwuwa da manufar za su ba bincike haɗin kai hakan kuma zai sa a ƙara bankaɗo wasu bayanai. To wannan dai wani batu ne da lokaci ne kaɗai zai nuna aukuwa ko akasin hakan yayin da aka tunkari zaben tsakiyar wa'adi wanda za a yi a watan Nuwambar wannan shekara. masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin suleiman muni barma da saliu garba da hassan maina kaina sai zlatika hawk da kuma julie leathers gresham ta haɗa shirin baki ɗansa ni mahmud dalo nake cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a gayi da Mahmud. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. sakon farko sakon haɗin gwiwa ne daga shehu kashalla kafi son ana zikiri da kadora da gaga dan fulani warji a jihar bauchi suka ce salam biyu hausa muna addu'ar da fatan al'ummar musulmai sun yi sallah lafiya allah ya maimaita mana amin mu amin Assalamu alaikum biyu Hausa da fatan kuna lafiya da Allah ku bani dama domin na bayyana ra'ayina. Hakika ya kamata duk wani matashi a Najeriya namiji da mace da mu kokarta mu yi katin zaɓe domin yau saura kwana bakwai zuwa shida a kammala yin rijistar katin zaɓe domin fa ku sani sani cewa kuri'ar ka ita ce incin ka duk sanda kake yi wa ɗan ka idan baka da katin zabe to ba za ka iya bashi gudunmuwa wajen cin zaɓe ba domin ya wakilce ka sako daga injiniyar arabiyu muhammad gidan maddi daga jihar sakkwato a najeriya sai kuma mu na karshe ya fito daga shehu adamu rijau ya ce assalamu alaikum voa hausa hakika tafiyar da shugaba buhari ya yi har na tsawon mita ɗari takwas bayan tasowa daga masallacin idi a ranar sallah ya nuna cewa shugaba na da ƙoshin lafiyar da ake bukata bukata domin ci gaba da mulki saboda haka muna faɗa masu cece kuce akan lafiyarsa su daina domin dai wannan ma kaɗai shaida ne an gaida Abdulaziz Adili Toro kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Shekara guda bayan da dubban musulman Rohingya suka tserewa tsauraran matakan soji zuwa Bangladesh da ke makwabtaka da su. Gwamnatin kasar Myanmar ta ce kasar ta ta yi lafiya kuma waɗanda suka yi gudun hijira za su iya dawowa. Sai dai waɗansu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ba su amince da hakan ba. Ƙwararru da ke duba lamarin ƙasar Philippines sun ce rashin amincewar shugaban ƙasar Rodrigo Duterte ya sauka daga mulkin da bai daɗe da somawa baya fara fusata mutane da ke ganin akwai cin hanci da rashawa da tashe-tashen hankula da 'yan da ƙayar baya ke haddasawa da kuma kokwanton ko yana da alaƙa da ƙasar China. A yayin da jihar Kerala da ke kudu maso arewacin kasar India ke kokarin farfadowa biyu bayan ambaliyar ruwa da ta share dubban gidaje, gonaki da masana'antu kwararru kan harkar muhalli sun fara da wata tambaya ko shin za a iya rage asarar da aka samu idan da a can baya an mai da hankali kan ci gaban jihar? Ƙungiyar tsoffin sojojin ƙasar Zimbabwe sun yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta canza sunan filin saukar jirgin saman ƙasar daga sunan tsohon shugabanta Robert Gabriel Mugabe. A nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsat Bello ɗan mai soro da ta ni gabatar da shirin da kuma Bonsa wanda ya ba da umarnin shirin da injiniyan mu na yau. Ni ta Sada Sodangi ke cewa sai mun sake dawowa in an jima amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa.